Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke leƙa lamuran da suka shafi al'adun jama'a ko ina suke. cikin shirin namu na wannan lokaci za mu jihar kano da ke tarayyar najeriya inda ake shirin dokar rika yi wa masu rike da sarautun gargajiya ritaya idan sun kai shekaru 35 a karagar iko kamar dai yadda ake da wannan tsari a ma'aikatun gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi sannan za mu ya da zango a Legas mu ji irin shawarwarin da wasu sarakuna hausawa ke da shi dangane da tallafin naira dubu biyar da gwamnatin Muhammadu Buhari ta bullo da shi ga mabukata. sai a yi sauraro lafiya. Kowa sani ba ya shaga sai ya shiga ya zan ya bace, tunda in ya shiga ya zan ya bace, sarkin Kano hau jawai, mai ya da ma da Madalla kamar yadda na ɗauko shirin daga Kano za mu fara inda majalisar dokokin jihar ta samar da wata doka don a riƙa yi wa masu riƙe da sarautu na gargajiya wato sarakuna hakimai da dakatai da masu unguwanni ritaya. Muddin dai mutum ya kai shekaru talatin da biyar bisa madafun iko ko kuma ya cika shekaru sittin yana raye kwatankwacin dai yadda ake yi wa ma'aikatan gwamnati ritayan. Da farko dai jama'a da dama sun yi wa dokar gurguwar fahimta don an rika haɗa jita-jitan cewar dokar na da nufin sauke sarakuna daga kujerunsu tare da warware rauninsu har ta kai ga masu ruwa da tsaki ta fannin sarautun gargajiyar sun fara jan hankulan majalisar dokokin jihar kanan cewa ta yi taka tsantsan a wata hira da wakilinmu da ke kano abubakar abdulkadir dan gambo shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin kanan yusuf abdullahi ata ya ce ko kaɗan dokar ba ta nufin sauke masu sarautu daga karagar mulki Ga ƙarin hasken da Yusuf Abdullahi a Atan ya yi wa wakilin namu. Wannan doka kamar yadda ka faɗa ɗin doka ce a 1978 dama tana nan a kan su iyayenmu sarakunan ƙasa wanda a wannan lokaci ba a ba su komai kawai dai ana naɗa su ne suna kuma sadaukar da rayuwarsu suna tafi da ita amma lokacin mai girma Eh, malam ibrahim shekaru yana gwamna wato a 2007 shine ya yi kokarin ya kyautata musu yana ganin suna sadaukar da rayuwarsu amma ba wani abu da ake basu na dan tallafi shine ya sa su a cikin cikin aikin gwamnati ma'aikata na jihar kano aka ba su takardar aiki kuma ana biyan su albashi kuma in mutum ya rasu ana iya ba shi gratuity ya danganta ga tsawon lokacin da ya ɗauka a ciki yana aiki to abin da ya faru akwai doka da aka yi a gwamnatin da ta wuce ta dr rabi'in musa kwankwaso kuma kamar yadda ta jonathan ta yi cewa in mutum ya kai shekara takwas yana matsayin darakta ko famanan secretary to ko shekarunsa ba su sittin ba ko bai kai talatin da biyar ba za a mai ritaya to wannan majalisar da muka zo saboda illar da wannan doka take haifarwa mu ma nan ƙungiyoyin ma'aikata daban-daban suka zo suka roƙi cewa mu sake duba wannan doka tunda wanda suka kawo ta ma sun janye to cikin ikon allah muka tura kwamiti ya je na fansho ya je ya bincike da sauransu ya je ya gana da hukumar fansho da shugaban ma'aikata da fada mai martaba akan duk wannan shawarwari to daga ƙarshe sai ya yi karo da matsaloli a hukumar fansho wanda ya shafi su sarakuna na ƙasa cewa ana samun matsala wani sai shekara hamsin a kan mulkin wani kuma sai shekara tamanin na rayuwa yana kan mulkin to sai aka samu matsala na wucewa wato overstay yana wuce ka'ida na shekarun barin aiki shekarun barin aiki na 35 da kuma shekaru sittin na haihuwa saboda haka sai ka ga hakimi ko dagaci ko mai unguwa ya rasu in magaba yansa da sauran masu haki suka je hukumar fansho suna neman a basu kuɗi sai kuma ci ya biyo bushiya cewa yanzu kamar kes na haki hakimin na jin kura da ya rasu ba dadewa da suka je nema abin da ya kamata a ba su miliyan takwas da dan wani abu sai aka ce saboda ya dade din nan miliyan bakwai da wani ɗaruruwa duk gaba ɗaya sun tafi a uba wajen fayil kuma ɗari uku wannan bashi ma ake bin masu unguwanni da dakatai da hakimai da suka mutu to sai ba gida shara cewa majalisa ta duba za ta bullo wannan majalisa ta ce to kwamiti ya je ya zauna da fada aka je aka zauna fada mai martaba sarki kano fada mai martaba sarki to daga karshe bayan an tattauna suka ba da shawarwari suka ce kuma za su kawo takarda a rubutu muka zo muka jira muka zauna sati ɗaya sati biyu sati uku to dole kawai sai muka ga to abin da ya dace mu zo da maslaha a gyara wannan dokar ta 2007 cewa in mutum ya kai 35 yana kan mukami na hakimi ko sarki ko mai unguwa ko dagaci ko shekara 60 ba sauka zai ba amma za a cire sunansa daga cikin ma'aikata wato ma'ana dokar ba ruwanta da rawaninsa a ba ruwanta da rawaninsa zai fita daga cikin list ɗin ma'aikata na biyan albashi amma sai a mai da shi cikin fansho kuma a bashi hakkinsa da ya dace saboda a ringa kauce waccan matsalar wannan shine dokar da muka yi kada da kwado da tsari dorina halittar so daban-daban amma in mun tuna. Da gida su yana ruwa. Ina yarba nufawa ina jama'ar ibo, hada ku jama'ar tibi. da taron Yanzu sai Legas, ko da me kaje ka zauna daram, ka miƙe ƙafa ka ci abinci, muddin dai ba rago kake ba. A ɗan tsakanin nan ne dai gwamnatin ƙasar ta furta cewa an fara ba da tallafin kuɗi naira dubu biyar ga fakirai da miskinai da ke faɗin ƙasar. Duk wanda ya san Legas ya san akwai mabukata sosai kuma yawanci ai daga arewacin ƙasar suka fito. Wannan ya sa na nemi ji daga bakunan shugabannin 'yan arewa da ke Legas ɗin. Wai shin wani tsari suke ganin ya dace a bi domin ganin ba wai wa mai ƙarfi ƙarfi aka yi ba. gasar sarki hausawan alaba alhaji umaru na gogo sokoto ya kamata eh, an da an yi tunani sai a danka wa lokal gamman aikin lokal gamman ita ko lokal gamman ta ƙara naira dubu ɗaya ko naira dubu biyu ta san wa'anda ya kamata a bisu a ba sannan a nemi hakimai da sarakuna su suka san wa'anda ya cincinta domin wanda aka naɗo kana kana abuja aka ce ka zo mai duguri ka zaɓi wanda za ka ba kuɗi shin waye ka sani ka san wanda za ka ba kuɗin nan a nemo sarakuna na gargajiya ko na fanni-fanni da na ƙasar inyamurai da na yarabawa da na hausawa in aka kai ma lokal gaman lokal gaman ta kira su ita kuma lokal gaman ina tun da ita ce uwa a gare mu uba kuma ita ce federal gaman shi ko state gaman sai su ba da wa'annan kuɗi ga wa'anda suka cincinta amma an ce ana talla wane ya zo kaza wane kaza har an naga ana ta yawo cikin kasuwa ana cewa wai kai za a baka dube wani yana cewa eh, ina ciyan dube wallahi ƙarya suke yi wallahi yau baka ganin dubu biyar ƙasa ka rika ɗaukar ko mi girman ka yau ko dan gwate aka ɗebe dubu biyar cikin list cikin kuɗin shi sauran canji ne suka rage a gaida sarki hausawan alaba alhaji umaru na gogo sakwato shi ma dai alhaji musa muhammad mai takobi yana rike da sarautun yarbawa har shida a jihar Legas kuma ya kasance shine shugaban masu motoci da sauran ababen hawa na jihar Legas kuma ga yadda yake ganin dacewar tallafin da gwamnatin kasar ta fara. To a gaskiya in an ce naira dubu biyar biyar an yi ta don masu ƙananan ƙarfi ne. To yana da wahala ta je wajen masu ƙananan ƙarfin nan domin hanyar da za ta bi ta je wajen masu ƙananan ƙarfin nan ba ita aka bi ba ya kamata a ce wannan kuɗi an ɗauke shi zuwa local government wato ƙananan hukumomi zuwa jiha to a nan kuma in an kai su jiha da ƙananan hukumomi zan sake dawowa a kan masu anguwanni daga tai hakimai don su suka san jama'a wanda suke ƙarƙashinsu wanda suke talakawa ne mabukata ne wanda ba su da cin yau ballantana na gobe amma in an yi abin ne don 'yan boko wanda suka gama makaranta ba su da aikin yi to wannan su ma talakawa ne amma talakawan gwamnati so amma in dai an yi magana fakirai wanda ba su da cin yau ballantana na gobe to dole ne mu koma mu biyo masu anguwanni daga ta hakimai har zuwa kan ainihin masarauta don su suke tare da jama'a wanda ba su da cin yau ɗin ballantana na gobe a gaida jagumolu na ƙasar ibalan kuma are basharun na ƙasar igbeda alhaji musa muhammad mai takobi masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin injiniyan na masu alasan dan mutan suleja ni garba aliyu na zaria ke maku fatan alheri